manuniya. Ruɗanin rikita-rikitar rungumannin mu faɗi cikin jam'iyyar PDP tun bayan kwashe 'yan kwankwasiya zuwa jam'iyya mai kayan daɗi yana ƙara bayyana. Ya ba da umarnin cewa duk wanda yake son sai je shiga jam'iyya mai kayan marmari. Wannan shi yasa ga mun barranta cewa mu za mu zauna mu ma jam'iyyar PDP aiki bisa alƙawarin da ta yi mana a baya. Su waɗansu daga cikin su ma da yawa duniya ta shaida ma antifati suka yi wanda babban laifi ne wanda ya kamata a ce an kore su ma daga jam'iyya. Duk da turka-turkar tungar taɗiye juna game da maganar zaben zaku Kulo shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya da za a yi gobe Asabar dukkanin masu ratsaki sun ittifaki cewa zaben zai gudana. Mu taraba ba mu taɓa rike komai ba in dai za a yi wa mutane adalci to ya kamata a ce an bar ma mu jihar Taraba. Ina tabbatar muke za a gabatar da wannan convention kamar yadda aka sa a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki. Muna yi ne tsakanin mu da Allah mu tabbatar cewa jam'iyyar nan ba ta samu matsala ba an zaɓi shugabanni da za su mata aiki zuwa shekaru. Game da maganar makure matsayin majalisar majalisar jantare Najeriya a kan masu mukami da ke neman ganin sun taka takara kuwa majalisar tare Najeriya ce ta tabbatar da duniya cewa ta lura dai wasu ne ke nema su shiga mata gona. Doka dai mun yi kuma shugaban kasa ya rataba hannu. Wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta ita kuma bata ba da aron gonan ba. A daidai lokacin da ake shirin shiga zaben shugabannin kano komi a jihar Katsina wanda aka dade ana dako yanzu aka dai cece ku can cika baki daga wasu 'yan jam'iyyar APC ya sa ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar ya ce ya kamata dai gwamnan jihar ya fito ya yi magana. Gwamna ya hito ya karyata cewa ya ce ƙananan hukumomi tara ba a zaɓe domin suna can suna yaɗa shi suna cewa an ce ba a zaɓe ƙananan hukumomi guda tara. Waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo daga cikin muryoyin da za ku je a cikin wannan shiri na manuniya. mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu ke ta gaya wa duniya cewa shirin na ƙara suna. Shiri na hamsin da takwas cikin jerin shashiryan manuniyan da ke nuna wa duniya gaskiyar da ake siyasa babu wata kwana-kwana. Kwankwatse kwana-kwanar kuma amma game da kwaskwarimar dokar da ke neman ganin an hana waɗanda ke rike da mukamin siyasa taka takara ce ta sa masa da tare Najeriya ta ce ta gano kawai wasu ne ke nema su shige mata gona. A saboda haka sanata Aliyu Sabi Abdullahi daga jihar Naija ya ce babu yadda za a yi masa tana ji tana gani kawai a rinka nema a mai da ita kamar wata sauna. Mu da doka dai mun yi kuma shugaban kasa ya ba. hannu. Tana nan a doka. Tana nan a doka. Amma kamar da muka faɗa wancan sashen da wasu suka kai kara kotu suka ce ba su yarda da shi ba a cire shi kotu na umahiya umm kuma ta ta cire doka ne ba doka ba ne muni da abin da na sani an yi doka to yanzu za ku je kotu ne a majalisar ai abin da yau abin da muka hukuncin da aka yanke kenan cewa a je kotu a bisa wannan wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta ita kuma bata bada aron gonan ba don idan ba mu yi abu don da muka demokradiyya ba muka yi abu don son zuciya yadda muke so to wata rana sai a wayi gari ba demokradiyya. Sa'o'i kaɗan a shige dandalin daddale zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC al'ummar da suka fito daga yankin Taraban Arewa maso gabashin Najeriya sun ce su ma dai sun tore nasu bukatun da ya kamata a auna. Har ma dai daga cikin masu neman kujerar shugabancin jam'iyya daga shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ambasado Hassan Jika Ardo na cewa ya kamata wannan karan a baiwa 'yan jihar Taraba dama su masu ɗanɗana. A shekarar takwas da jam'iyyar apc take mulki ko ta kafu mutumin farko da riƙe wannan jam'iyya shine umaru duhu daga jihar adamawa mutum na biyu shine bidi lawal shi ya rike wannan jam'iyya a matsayin zonal chairman mutum na uku shine comrade mustapha salihu amma mu taraba ba mu taɓa riƙe komai ba a jam'iyyar nan sai bangaren adamawa take rike to bisa ga adalci in dai za a yi wa mutane adalci to ya kamata a ce yanzu an fita an gaya wa duniya an bar ma mu jihar taraba ya rage mu duk wanda muka fitar ya zamanto dai namu dai mu ma muna ciki. Shi kuwa shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya gwamna mai malabunin jihar Yobe gaya wa duniya yake cewa zaben yana nan ba gudu ba ja da baya za a yi shi gobe Asabar kamar yadda aka zayyana. Aski ya zo gaban goshi. Nan da lokaci kaɗan za a zaɓi shugabanni da za mu danka wannan jam'iyya a hannunsu su ɗauka daga inda muka tsaya kuma insha Allah za a yi nasara kuma abinda muke yi muna yi ne tsakaninmu da Allah mu tabbatar cewa jam'iyyar nan ba ta samu matsala ba an gama taron ta lafiya an zaɓi shugabanni da za su mata aiki zuwa shekaru hudu wannan shine abin da yake gabanmu mu gaba ɗaya dukkan membobin wannan kwamiti to menene shugaban ƙasa ya ce da kai yana nuna farin cikinsa da godiyansa da yadda muke tafiyar da jam'iyyar nan saboda ya san halin da muka zo muka samu jam'iyyar biyar a ciki ai. Shi ma dai tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Honorable Sha'abu Abubakar Ismail ya ce tun da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya sa baki wannan kuma ya tabbatar da cewa zaben zai gudana. Abin da yake tabbatar miki wannan convention insha Allahu tun da shi mai gima shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya riga ya yi magana ina tabbatar muke za a gabatar da wannan convention kamar yadda aka sa a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki kuma a ƙarƙashin jagorancin shi gwamnan jihar Yobe mai mala wanda ina tabbatar muke za a gabatar babu wani dalili wanda zai sa kuma a ce ba za a gabatar da wannan convention ba domin INEC ake aka ce a sanar mata kuma an sanar mata tun lokaci mai nisa a baya take-taken tun kuɗe jam'iyyar PDP da shigewa jam'iyya mai kayan alatu ya kawo take-taken tankin tankar tun kuɗe juna domin kowa ɗaya daga cikin cikin jigajigan jam'iyyar PDP a jihar Kano Honorable Yusuf Bello dan Batta ne yace tunda dai kwankwasa ya kwashe magoya baya ya kamata jam'iyyar PDP ta zo ta sake sabon tsarin da za a zauna. Taro ne na mu na PDP na jihar Kano tunda shi shugaban da yake saka irin wannan tagiya da ka faɗa ya riga ya shirya wani gangami na waɗanda suke kiran kansu wato National Movement wanda kuma daga baya ya faɗa da bakinsa cewar yanar narkar da wannan wato kungiya ta National Movement zuwa wata sabuwar jam'iyya. A takaice a dunkule kun ja layi da rabi musa kwankwasa ne ko kuma a kuna tare in yana jam'iyyar pdp kuma yan jam'iyyar pdp ne kuma ya tabbatar mana ya bada umarnin cewa duk wanda yake son sa ya je ya shiga jam'iyya mai kayan marmari muka tsaya muka yi amfani da hankali muka yi lissafi muka ga siyasa ra'ayi ce kuma siyasa irin wannan gaba mun yi kaso na ɗaya mun yi na biyu wannan shi yasa ga mun barranta cewa mu za mu zauna mu yi jam'iyyar PDP aiki bisa alkawarin da ta yi mana a baya da duka daraja da muka samu ta siyasa a cikin jam'iyyar PDP ne sai dai kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar kano Alhaji Shehu wadasa gagi ya ce shi bai taɓa zuwa wata jam'iyya ba idan ma ana maganar baraka ne to masu daga karan ganin an sauya shugaban jam'iyyar APC su ne suka taɓa cin amana. PDP dai doka ce ta kafa ta kuma tana da kundin tsarin mulki. Ina ganin ba su karanta kundin tsarin mulki na jam'iyyar PDP ba shi yasa suke kira da arusa su duba mu dai zaben mu akai to wani laifi muka yi da za su kira cewa arusa mu su waɗansu daga cikin su ma da yawa kowa ya duniya ta kashe dama antifati suka yi wanda babban laifi ne wanda ya kamata a ce an kore su ma daga jam'iyya amma ba mu kula su ba to a wani dalili su za su kira cewar a mu kaga ko a dubu biyu da sha uku da suka fita suka koma apc a lokacin ma ni ina mataimakin chairman shi kafayos to da suka dawo ma ni a nan aka zo aka tarar da ni Sau da haka ni ina pdp daram kuma ina kira gare su da su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe musamman cewa kakar zaɓe tana karatowa mu haɗa da karfi da karfi inda za kai ga jam'iyyar nan ga nasara. Duk da dogon dakon da al'ummar jihar Katsina suka dinga yi wajen ganin an yi zaben zakulo shugabannin ƙananan hukumomin da a wannan karan aka ce shirye-shirye sun riga sun yi nisa wajen ganin an yi zaben a jihar Katsina. Ɗaya daga cikin gaggayan jam'iyyar APC a jihar Malam Mustapha Usaini Adamu Karaduwa ne ya kada bakin gaya wa duniya cewa wasu 'yan takara na ikirarin cewa gwamna ya ce karfa-karfa za a wajen wannan zaɓe saboda haka ya kamata gwamnan ya magana. Kamar yadda su 'yan takarar mu na jam'iyyar APC suke yawo a karkara suna gaya ma 'yan adawa cewar gwamna ya ce ko ba su ci ba sun ci kuma gwamna ya ce an gama zaɓe hali mun san karya ake wa gwamna so muna kira ga su 'yan takarar nan na jam'iyyar APC su sani Allah ke bada mulki ba gwamna ke ba da mulki kuma adawa gaskiya ce domin mu adawa muka yi muka ci zaɓe inda ba adawa wallahi ba mu kare shema ba mu kare jonathan yan takarar ke gaya goya ba sai goya ba su shigo cin gari suna gaya mu al'umma duk kuma muna fahimtar maganar da suke yi domin jama'a kila kas su fito zaben ne ko su tsorata mutane da cewa gwamna ya ce alhali gwamna ya ce kowa ya hito ya zabe ne gwamna ya hito ya karyata cewa ya ce kananan hukumomi tara ba a zabe domin me domin suna cin suna yada shi suna cewa an ce ba a zabe kananan hukumomi guda tara to duka-duka kuma iyaka batutuwan da mu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa kamar inda aka zayyana cewa dukkaninsu za su saukar kan kujerunsu ne daga bana domin kuwa daga juma nan saura kwanaki da talatin ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallama daga kan kujerun da suke ganin kamar sun samu gurin share guri zauna kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa a cikin wannan shiri dare da rana ni Isa lodi Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.